اللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا ليجزيك الكريم فلا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ga انت لكي talibai ستكن إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta lahadi hudu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa Majina, na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi da ashirin da shida ga watan Maris shekara ta ashirin 2023 miladiya. Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Gani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road ni ji a Kaduna a wannan kasa ta mu ta Najeriya. Aka sanar da tafsirin Alƙur'ani na iyaye mata a cikin wannan masallaci. Ita kwana a cikin suratul ma'arij aya ta goma sha takwas yanzu izinin Allah za mu tashi kan aya ta goma sha tara inda Allah maɗaukaki yake cewa innal insana khuliqa halu'a فَسَقَوْا جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذين في أموالهم Allah maɗaukaki yana siffanta jinsin ɗan adam wanda malamai suke cewa wannan jinsin kafiri ake magana da shi sai dai ana iya samun musulmi ya siffanci da irin wannan siffa wani irin musulmi shine fargurbi tsatse wanda al'amarinsa bai jingina shi zuwa ga Allah maɗaukaki ba. Allah ya ce cewa ɗin insana saboda nan al'innan al'istigraf ne liljinsi wal ausaf allaci ta ummu. Lallai jinsin ɗan Adam, kulika halu'a an halicce shi mutum mai san kansa kuma matsoraci saboda asalin kalman hala ai aljaza shi ne tsoro firgici amma kuma firgicin na san kai saboda haka ne imamu ibn kafir yake cewa Allah maɗaukaki da ya siffanta wannan dabi'a mummuna ya ce ya Allah ta'ala mukhbiran anil insani Allah maɗaukaki yana faɗi ba da halin ɗan adam وما هو مجهول عليه من الأخلاق jami'a. da abin da shi yake a kai na ɗabi'u munana ɗabi'u da ke kamata a ce ana samun su a cikin jinsin ɗan adam musulmi ba. Kafiri ba mamaki idan an samu irin wannan ɗabi'a tattare da shi, saboda bai san Allah ba, kuma bai san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Amma musulmi ya san Allah, ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi imani da alkhairi da sharri saboda yana daga cikin rukunin imani guda shida yin imani da Allah rukunansa guda hudu yin imani da samuwar Allah yin imani da rububiyar Allah aikace aikace kashewa rayawa talautawa azurtawa duk wannan babu mai yinsa, sai Allah saukar da ruwa da makamancin wannan sai ya ce imani kuma Duk da ta Allah a wurin bauta. Sannan na hudu shine imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa maɗaukata. Wannan su ne rukunan yin imani da Allah. Akwai wa'anda ma ba su yadda akwai Allah ba, bai yadda akwai Allah ba, bai yadda da samuwar Allah ba, to kai a matsayinka na musulmi dole ka yadda da Allah, kuma ka yadda da samuwarsa sa'annan kuma ka yi shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke badawa kuma shi ke hanawa a duniya za su haɗu don su azurta ka idan Allah a cikin ayal ɗinka wanda ya rubuta masa tun kafin ka zo duniya da shekara dubu hamsin a halicci duniya Allah ya tsara ga yadda za ka kasance ba za su iya azurta ka ba kuma inda duniya sun haɗu za su ma makirci za su ma kutun gwila za su bi duk wani hanyar da za su karya ka Allah bai rubuta wannan karyar gare ka ba wallahi ba za su iya ba amma wannan yana daga cikin aiki na rububiya ta ubangiji kuma dole a matsayinka na musulmi ka yadda ko a matsayinki ta musulma ki yadda da wannan tsari kowa a cikinmu kafin ya zo duniya an tsara mata tsarin rayuwarsa shine malaman tauhidi suke kira taqdirul umri tsari na rayuwar ranka ta kafinta Allah ya tsara yadda rayuwar za ta kasance saboda haka kuskure ne idan wata jarabawa ta zo rayuwarka ka ce ya ka sani kaza sai dai ka ce alhamdulillahi ala kulli hali na gode wa Allah duk halin da na samu kaina saboda ne tun kafin ka zo duniya Allah ya tsara wannan sannan wata jarabawa ma ana kankare maka zunubi ne shi sa manzo Allah ce ajaban li amril mu'min shi mumini ko mumina rayuwarta abun mamaki inna amrahu lahu khair aw inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin mumini da baki ɗayanta al'amari ne na alkhairi gare sa in asabatu sarra shakara kana khairan lahu in abin farin ciki ya same ka ta gode wa Allah wannan godiyar sai zama mata alkhairi misali ta ce tana so ta aure Allah bai kaddara mata mutum da zai aure ta ba sai Allah ya kaddara cikin kankanin lokaci sai azurta ta da miji a ne ake iya gane mumina ce ki ba za ki yi Arabian Nights da ake yi ba ba za ki yi modern day da kuke yi ba ba za ki yi ƙauye da kuke yi ba ba za ki yi fulani day da kuke yi ba ba za ki yi nufe da kuke yi ba sa'annan kuma ba za ku yi ba sauran ababen da ake yi na dare da sauransu da rana da mata suke yi wanda ake saba wa Allah a ciki ba. Me ya kamata ki Shi ne. ki yi walima saboda shi da addinin musulunci ya zo da shi A burkewa bane ki ce mahaifina na da kuɗi ko mahaifiyata ma na da kuɗi mahaifina na da kuɗi saboda haka cikin da za a gidan mu sai an san gidan wane ne na sati biyu kuma dukkan event ɗin da ake duka sabara ne a ciki babu wani abin da ake ji na dokar Allah to anan babu wata alamar da ke nuna kin gode wa Allah cewa Allah kika yi kuma wannan butulcin kuna aure sai ya fito a aurenku wannan shine ka'ida sai ya fito a aurenku saboda ku da kanku kuke rusa kanku da kanku sannan kuma da ƙarshe ku dawo kuna zargin kaza ne saboda kai da kanka kayi abin da zai lalata zamantakewa ka na aure saboda duk wani tabara da za a yi yana shafan zamantakewa mata da miji saboda ku mutuncewa Allah Allah ya muku ni'ima ku gode masa shine ku yi walima Rahman bin Aufin mai kuɗi ne da na abubakar ya tabi yana daga cikin masu da ake jinjina musu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ya sanya za'afaran a hannunsa ba lalle ba ne za'afaran shi ne za'afaran ai ce akwai yana da da ita to sai ya shafa in aka ga namiji ya shafa ta a hannu alamar yayi sabon aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danta E ce yayi aure zalati mai aulin walau bi Ka kayi walima ko da yanka rago ne ka yanka ashe kenan walima ita ce alamar godewa Allah idan Allah ya azurta ya mace da miji amma duk wa'annan idan tun alama ce ta butulci bal abin ba ta musulmi sai ya barbaro ɗabi'a da al'adan wasu mutane wanda san Allah ba su ne indiyawa ake ga wai mace a kawo mijin ya ajiye an ajiye mai ruwa sai ya sa kafan shi a ciki wai tana wankewa wani irin hauka ne wannan bai duka me saboda ana kallon zi ablam ana kallon bollywood ana kallon waye da waye irin wa'annan ɗabi'u wai shi ne aka ɗauko aka sa a cikin aure iyayenmu da suka yi aure tsakaninsu su da Allah mata wanda suka yi aure daga shekara talatin arba'in da suka wuce har zuwa hamsin sun san da irin wa'annan ɗabi'u ba su shi ba to me yasa yayansu in za su ciki kyale su akai wannan ba ƙauna ba ce ƙauna shine ƴafi tana so ta yi abin da kin san ya saba wa dokar Allah sai a ce ai na rana ɗaya ne shi ne matsalar ai a burge dan adam ba za ka ta burge shi ba wallahi duk abin da za ku tara na garari a wajen yin auren da kuma hidindimin kuna gamawa sai wata ta ce ai ba sun je gidan nan hajiya wacce da alhaji wani da aka yi ake san ba a yi komai ba duk abin da kika yi sai kin san da akwai waɗanda suka fi ki yin wannan amma me yasa ba za ki abin da dokar Allah ba ne ke ki samu sauki aurenku ku zauna lafiya sannan Allah ya fararo albarka mai tsimbin yawa a cikin shi tsakanin ki da miji amma wannan ba burgewa ba ne saboda burgewa shi ne, ita ya mace ba ta gane ta yi kuskure ce ta yi aure ita kuma nata gyaran ya fi wahala akan ɗa namiji shi ɗa namiji idan ya gano ya auri matar da bata dace ba me yake yi ke sallame ta nan ya huta amma ita idan ta gano cewa ta auri mijin da bai dace ba in ta ce a rabu sai ce a shi bai gama moran kuɗin kashi ba sai ya wana ta tukunna in ma zai sallame kan sai ya gama wana ta ya gama jiga ta ta sannan sai sallame ta ya mata illa ya in yarinya karama ce ya mai da ita bazawara ko mun kankantan shekarunta ko mun rashin daɗewanta a gidan mijin sunanta bizar shikenan to shi sa kuskuren da mata suke yi kenan irin waɗannan abubuwa da yawa ke su fito musu a rayuwa dan adam ya cika son kansa son kai kuma wannan mafi galibi ya fi karuwa a jikin iyayenmu mata ta fi san bayi da kyau za ta ce a ba komai na rana ɗaya ne ai a gwaron gwaji kawai ta san bayi da kyau sai ta ce a'a ai yanzu za a ce a matsayin irin gidanmu ba a yi kaza ba ai ba gidan ku ba gidan da ba ta kana kwashe albarkar da za ta tafi da shi can gidan kuma lalata shi a nan shi sa bayan lokaci kankani sai ka ga ana ta samun matsaloli saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata daga gare su rayuwa shi ne Allah maɗaukaci cewa ɗan adam an siffanta shi da irin wannan siffa sai ce sun makasara hu bi idan idza massahu sharru zuwa. idan sharri ya shafe shi sai ya dinga raki ai idza massahu dhurru raji'a wa jazi'a وانخلع قلبه من شدة الرعب Idan wani sharri ya shafe shi sai ya firgita ya tsorata cikin da raki zuciyarsa ta dinga girgiza saboda ne wani abu ya same shi abin da ya kamata in mumini ne ai yana komawa ne ga Allah ko shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi mumini idan al'amarinsa Allah ya jarabce shi ne yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha lokacin da mijinta ya rasu Abu Salama Abu Salama ba mace bace namiji ne yaron su ne ake kira salama lokacin da mijinta ya rasu ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayran minha alhamdulillah haka idan Allah ya jarabci mace haka ake ta maimaita wannan kalman ake ta maimaita shi har Allah ya fararo mata sanyin zuciya kaga ta yi imani kamar ba damuwa a cikin zuciya saboda tana da yaƙini da imani da Allah ita fara lissafi ya fi mijinta saboda mijinta yana daga cikin sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin hijiran farko da aka yi zuwa Habasha da shi aka yi hijira ta biyu da aka yi zuwa Habasha da shi aka yi hijira zuwa Makka Madina da shi aka yi ai duk wata falala ya fara sai ta fara tunani ita ba shakka take ba waye ya fi mijinta saboda ta tabbata Allah ba zai kyale ta a banza haka ba ka fara tunani wane ne fi mijina tana tambayar zuciyarta a cikin zuciyarta saboda imanin da ke da Allah dan tana zaune sai sayyidina Umar ya tura mata sako yana santa da amsan Allah ya fara gaya mata amsan imanin da ke ai sayyidina Umar ai ya fi mijinta daraja an gaya mata to ga a tana tambaya waye ya fi mijinta ba Allah ce to ga ɗaya ki lisanin hal aka nuna mata ga ɗaya ba amsa ba can sai sai nuna bakar shi ma ya tura saƙo shi ma yana bege yana santa ba amsa ta biyu kenan ko na bakar ai ya fi mijinta daraja kuma ya fi sayyidina umar daraja kamar bilisanin hal yana cewa yana nuna mata ba kina tunanin waye ya fi mijinta ba ta fara nuna miki shi ga sai da na Umar to ga sai da na Abu Bakar dan kuma sai gabaki daya gam da sallallahu alaihi wa sallam sai tura masa yana son ta da aure ni maza Allah ce eh kace shekaru na ya ga maza Allah ce magirme ki ina da yara iyalanki za su zama na ta ce to ni fa matsala ta ina da bala'in kishi a ce kenan wani Allah na kintsa masa irin wannan ɗabi'a ne tattare da shi ce ina da matsalan kishi kaza Allah sallallahu alaihi wasallam ce kishin ki zan roƙa miki Allah ya rage miki ba a ce ya jiri ki daga baki ta a rage miki kishin kuma sai ta amince kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shin yanzu kin ga daga gidan abu salama aka fitar da ita aka mai da ita gidan nubuwa gidan annabta kin ga a lahira za ta tashi ne a GRA na aljanna shine firdausi kuma a cikin GRA ma na first class GRA shine wanda annabawa kai suke ciki to anan ne ba take layin annabawa annabawan Allah a layinsu kuma a cikin layin the best house shine gidanta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wannan ba karamin gida bane to kuma babu gidan da ya kai wannan gida kuma anan suna nuna cewa lallai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da ya kamata a ce iyaye mata sun mai da rayuwarsu da baki zuwa ga Allah duk lokacin da wata damuwa ta shafe su to sai su mai da shi zuwa ga Allah yawan fakin hakan Allah zai sanyaya mata zuciya kuma zai mai gurbinta da mafi alkhairi shi yasa sai ya ce Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada a wannan jarabawan da kamun wa khulufni khairan minha ka musanya min da wanda ya fi shi alkhairi alhamdulillah takdiruhu ala kulli hali wato na gode wa Allah a halin da na samu kaina dan wata kada mutum ya rasu ki ji tsara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma jirni min fi fi musibati wa khulfni khayran minha alhamdulillah akan ma ta ba sare na abu kudi wacce ma farin ciki kike wai har da cewa alhamdulillah wannan addini ne musulunci ne ce ke haka bi ma'ana na gode wa Allah da jaraba wannan da kai min ya Allah saboda ka sai Allah ya baki lada mahaifi ne ya rasu mahaifi ya ce ta rasu ɗan uwa ne ya rasu ɗan uwa ce ta rasu ɗa ne ya rasu ya ce ta rasu abin da aka ce ki yawai ta faɗi ke da. Allah ka shirya da mu shi ne Allah maɗaukaki ya ce iza masahu alkhairu manu'a amma in alkhairi ya same shi sai ya yi shuru in alkhairi ya same shi sai ya yi shuru idan tana cikin musiba ta dinga raki kowa sai ta gaya mata duk kawayenta hmm, kaza ne ya faru hmm, wacce kaza ne ya faru hmm, kaza ne ya faru ta dingi raki kenan amma ana samun wani alkhairi kila talauci ne ta mijinta na da shi Allah ya jarabce shi ta kiraki ki wani yanzu baya mun kaza yanzu ma kaza ba ma yi amma yana samun kuɗi ana welcome back sai ka ji ta ba za ta ƙara magana ba to shine Allah ce idan alkhairi ya same shi sai ya hana ya ɓoye alkhairin ya ki tabbatar da shi ya ki nuna godiyar da Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ruwayar Imam Ahmad hadisin Abu Huraira yake cewa sharru ma fi rajulin mafi sharrin abin da ke jikin ɗa namiji shine bi ma'ana mutum shu'un hali'un wato ruwa na tsoron talauci gashi akwai kuɗin amma yana tsoro ya kashe wannan dukiyar wajen yi wa addinin Allah hidima saboda tunaninsa in ya kashe kuɗin zai kare wani bawan Allah da yake cewa wai abokansa ne suke cewa wai ya yake kashe kuɗi haka suka ce bai san zafin kuɗi ba kuma hidimar da yake yi yana yi wa addinin Allah ne lahirarsa yake yi wa saboda idan ka ce misali dukiya ce za ka tara za ka tara wa matarka za ka kyara wa ‘ya'yanka. Kana tafiya matar ta ma da kanta dukiyar ne za ta mallaka ma wani. Kana nan sai ka ga kila ta jarumci ga son wani. Shi kenan wannan kuma dukiyar da ka zama tarawa ka yi wa kanka rowar da za ka yi wa kanka hidimar da zai amfane ka a kabari. Sai ka ga shi kenan. Ka miƙa mai zanka mai kuɗi. sai abin da da kuɗin. Gidanka kuma gidansa ne. Wannan ya faru wani bawan Allah abokinsa ne na kasuwanci ne kudin gaske ne sosai mai kuɗi ne sai bayan wani lokaci sun fito da yake cewa abokinsa kan sun fi fa ba su leƙa gidan wane ba ya kamata su je su kai musu ziyara ta bazata yana zuwa suka shiga ciki ita gidan abokinsu ne amininsu ne lokacin da yake da rai komai suna yi tare je sai sallama matar ta fito suka tsaya a falo ana ta tattaunawa menene kaza da sauransu haka kawai sai suka ji muryan wani yana cewa su waye a falo na sai ita matar ta ce abokan mijina ne da ya rasu suka kawo min ziyara sai ya fara faɗa ba na ce kada a shigo na ba sai da izini na ba haka ne gaskiya ne a gidansa ne ina ba ta an gane ai wurinta da aka zo ai ita ce gidan kuma gidan da mijinta ya gina shine sai ta bashi haƙuri cewa dan Allah ya yi haƙuri ta sanar da shi ba sun mata ba zata ne ce ce to kada a ƙara mai irin wannan a gidansa gaskiya ne shi ɗaya abokin sai ya ɗauke wuta tsaf ya fara wani tunani wato shi ma idan ya mutu haka tasa ba ta yi kenan duk dukiyar da ya tara shi wannan abin sai ya zama masa ba baya taimakon addini baya hidima da addini kawai kuɗi ya tara kuma kuɗi ma dudun kuɗi ba kaɗan ba ba ba ba ba ne da yawa wannan dalili ya sa kawai yana dawowa ne fara kawai gina ƙatoton makaranta da rayu ya cinta musu abubuwan da ba sa buƙatan taimako daga wasu mana cewa suna da income nasu na kansu sai ya ce duk yaron da ya rasa uba kuma mahaifinsa talaka ne ya bashi automatic wato admission sa'annan kuma an ba shi ne scholarship ya zo ya yi karatu a makarantar sai ya gina asibiti sai ya yi kaza sai ya fara kaza ya fara kaza ya fa wato wannan abin sai ya zama masa izina abin da ya gani saboda me saboda da abin da ya faru gare shi wasu ma ga kuɗin kuma ana bin mai gidansu kuɗin amma wallahi za su yi murfisi suna ganin zai rage musu gadansu nan kan Allah ke bani labari wani abokinsa ke a Kano suna harka na kasuwanci ya ce mai kuɗi ne sosai ya ce ya yi important ɗin wa'ansu kayayyaki sai aka yana da wa'ansu kuɗaɗe a waje a lokacin bayi da cash da zai bada wannan kuɗi ya ce billions of naira ya ce sai ya mun magana sai ya ce mun da Allah yana son bashi akwai wane yana yana bin sa kuɗi kuɗi kuma bai shigo ba kuma yanzu sun ce ba za su ba shi ya kariya da kayan ba sai ya ba da wannan kuɗi kace shi kuma ba so kayansa ya samu matsala idan lokaci ya ja kafin wancan kuɗi ya shigo harkar abubuwa zai kasance sai ya ce ba komai ya ce sai na tura masa ya ce sai na tura masa wannan kuɗi da na tura masa wannan kuɗi ya ce sai ya gama karɓo annan kayayyaki bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai fara rashin lafiya ya ce sai wani abokinmu ya gaya min wani fa yana kwanci a asibiti ba lafiya ya ce sai na tashi daga kaduna na tafi kano wurinsa na duba shi ya ce sai ya ce min ka turo min a kan nan banka tura maka wannan kuɗin sun samu sai ya ce ba shi ne damuwa na damuwa ta lafiyarka ce kuma wallahi malam abin da ke zuciya ta Ya yace ni lafiyarsa kawai ya fi damuna ba kuɗin ba ba kuɗin ba ne saboda ba shi ne shi damuwata ya ce sai ce min saboda halin rayuwa wannan tura ma ya ce a ni lafiya ta kafa min komai ya ce ina dawowa da sati ɗaya sai ce sai kun zo wancan ɗin ya rasu ya ce malam ba ni da shaida a wannan harkar amma amaryarsa ta san wannan harkar ta san lokacin da na ba shi kuɗi sannan akwai wani yaron gidansa da yake mai aiki shi ma ya san da wannan ya ce da aka zo da kwano aka zo ce ga uwar gidan ta san farin sani da sauransu ya ce amma ta yi mursisi ba su yadda cewa akwai wannan kuɗin ba ya ce ni kuma da alkali ya tambaye ni sai na faɗi kuɗin su kuma wa'ancan masu amince ba amma alƙali ya tambaye ni kana da shaidu ya ce na san wancan kuma na san yaron ya ce amma in ya kira sunansu za a ce sun haɗa baki ne da ni ya ce sai na ce a'a ba ni da shaidu sai na yi shiru ya ce alƙali ya ce tun da haka da shaidu ba za a baka wannan kuɗin ba ya ce ba komai ya ce malam ban ji komai ba na zo na cigaba da harkokina ya ce amaryar da aka raba musu gado a kira ne kawai sai ta cewa ne, ni na san tana bin mai gida na wannan kuɗin amma ba zan iya faɗi ba don kada a ce na haɗa baki da kai ka turo min a kan nan ka in tura maka wannan kuɗin daga cikin nata ka san ka aka bata na gadon ta yi sacrificing saboda tana son mai gidanta ya zauna ne lafiya ya shiga aljanna ita ke kenan sai ya ce sai na ce mata a'a ba komai ta ce ai ba ce ka tambaye ni ba ni na ce zan yi haka ya ce jin haka sai ya ji daɗi a zuciyarsa akwai mata irin waɗannan har yanzu ya ce kawai ya ce mata to ya gode ka raba kuɗin rabi ta ɗauki rabin ya bar mata a turo mai rabi jin hakan da ta yi wani bawan Allah ne kuɗi ɗan kasuwa sosai da ya ji labari daga maiduguri sai ya taso sai ya zo kano kawai sai ce yana son matar bayan ta kuma inda ta komai saboda wannan abin da ya ji ta yi ya aulita ta ya rangata mata gidan da ya ninka asalin gidan da mijinta ita da mijin suke ciki sannan ya tura mata kan miliyan hamsin a akan ɗinta ya ce ta ɗan sha ruwa kafin ya zago imaninta da Allah da gaskiyarta ya ka mata mafita ko ya fita ka mata mafita ba man ya ta'allahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita a rayuwa kuma zai azabta shi ta inda bai taɓa tsammani ba to amma a yau lokacin da wasu da iyayen mazan a da iyayen matan da kuma yaron idan aka zauna mursisi ake yi ne suka zo ‘ya'ya ne suka zo wai a raba musu dadan babansu akwai bashi eh akwai bashi nawa ake bin babanku suka ce miliyan ɗari ko ai ba a raba gado sai an sauke bashi kuma akwai akatun da za a iya biyan wannan kuɗin kasar da ɗaya ma za a iya fitar da shi ya ninka wannan abin kuma za a fitar da kuɗin lafiya lau yara suka ce su amma abin da aka samu cash a cikin akan ɗin su miliyan goma suka ce a fara raba musu wannan miliyan goma nasu ne wannan miliyan ɗarin ba ruwansu da shi kamar su ci ba ba Allahi a nan garin a nan garin Kaduna yaran suka ce malam babanmu ya ci bashi ba mu ba saboda haka ya san inda zai ci ya biya bashin ba ruwanmu da bashin nan mu wannan shine namu saboda haka in ma ta ce ba za ka raba ba mun san inda za mu je a raba mana gadonmu mu suka tsara gaba ba irin wannan musiba wannan miliyan ɗarin don waye ciwo ba dan rayuwarsu ta yi kyau ba ya kai su makaranta ya musu Ba ya musu ka ba su bane ba yanzu da sakamakon da suke masa shi sa idan mutum Allah ya azarta ki to abin da za ki fara yi ciwo ki kiyamun laili saboda kina mutuwa shi kenan sai dai su ce Allah ya ji kanki Allah ya kaza kaɗan ne za su tuna da ke su ce za su yi abin da zai zama miki alkhairi ‘yan uwa ne ɗan uwansu ya mutu ya bar maɗuɗin kuɗi kuma ba yi da ɗa aka kira su aka duba profile ɗin babansu ba ɗan uwansu bai taɓa yin wani aiki na addini ba kawai kuɗin ne da harkar liman kuɗin sai da aka raba wa kowa dukiyarsa aka ce to aka kai alƙalin ya zartar da su ya ce to na duba profile ɗin ɗan uwanku babu wani aiki na addini da ya taɓa yi ga shawara me zai sa ba za ku gina wa ɗan uwanku makaranta ko asibiti ko kaza wanda ɗan uwanku zai amfana da ladan a matsayin wakafi ba sai wannan ya kalli wannan sai ta farko ya ce kai ni ma ta manna da neman kuɗi kan man samu ba yau gashi Allah ya bani a sama shi da yake da rai mai yasa yi ba ruwa na ni kan asin da amana na wani ma zan je hidima ta shi ma na biyu ya faɗa ka shi ma na uku haka suka wace suka bar alƙalin yana kallon ikon Allah to kun ga anan mutum mai hankali yayi wa kansa karatun su, don rayuwarsa ta yi kyawu Allah ka shigar da mu kuma wannan yana nuna mana matsala wanda ɗan adam yake fadawa a ciki na kwaɗayin abin duniya sai Allah maɗaukaci ya ce illal musallin illa a nan istisna ne kuma adatun min adatul yana cewa banda masu sallah kenan musulmi in dai yana sallah kuma sallah irin wanda maza Allah ya ce yi. sallarsa za ta hana shi yin irin wa'annan ɗabi'u shine Allah ce ai al-insanu min haythu kuwa muttasifun bi sifati ɗan adam ya siffantu da siffa ta zargi hatta tashi illa man asamahu Ka wa waffaqahu wa hadahu ila alkhairi wa yassara lahu asbabuhu wa humul musallun Imam Ibn Kathir yace banda wanda Allah ya tare shi kuma ya datar da shi ya shiryar da shi zuwa ga alkhairi ya sawwake masa yin alkhairi wani fa inda yayi alkhairi ba damuwa yake shiga wani kuwa in yayi alkhairi ma hanna dama yake yi me yasa yi wannan alkhairin shi kawai kullum abu na sharholiya ya dame shi masu sallah su ne kadai ban da su shine Allah ce alladina hum ala salatihim da'imuna su ne waɗanda a cikin sallar su sun dawwama suna sallah bi ma'ana sun kiyaye sallolinsu a kan lokutansu iyaye mata da sai dai Allah ya ji kanmu in aka zo biki mai ƙoƙarin yin sallah ita ce wacce ta yi sallar a zahar ƙarfe uku da rabi in gyara biki mai ƙoƙarin yin sallar kenan shine ita ce ta yi sallar a zahar ƙarfe uku da rabi mai ƙoƙari kenan me dalili wai tana tsoro kada la'asar ya zo ba ce sallar ba Shi ne mai ƙoƙarin sallan azar ta yi sha uku da rabi saboda ana buki. kashin bikin kuwa da ba ta yin sallan sai dare za ta kwakwafa su saboda wai yanzu alhamdulillah an sallamu jama'a cewa wato sallaman jama'a ta fi sallan a wurinta ita yanzu ya za a yi ta yi sallah bayan Suka hajjiya wacce su wacce sun zo kuma duk saboda ita suka zo a ƙale su ta je ta yi sallah ita tana gani barin su a wurin ko da na minti biyu ne zuwa uku tana ganin kamar ta wulakanta su kuma in kika mutu a ranar ba me za ki je ki gaya wa Allah ki ce a saboda ke ce kashin biki kina kina kokarin ki sallami jama'a shi sa kika ki bautata wa Allah kuma a cikin kiran ni'imar da Allah ya miki mata nawa ne shi ka sani ‘ya'yansu in kyawun sura ne sun fi naki ‘ya'yan amma Allah bai ba ‘ya'yansu shiga ba da samu mijin ba ke nashi Allah ya ba su makan a suka aure shi ke kuma sakamakon da zaki yi wa Allah kenan inda kyawun sura ne da kiran jiki da biri ke sa a auri mace da naki auren ba ba za a aure ‘ya'yanki ba saboda nakin da kawayenki sun fi nakin dukkan wani kira sura da yawon jiki da jirin da komai amma kuma ba su samu mijin ba ke kuma Allah ya miki gambatar an azurta 'ya'yanki da mazaje na gari ko kuma sun yi aure maimakon ki gode wa Allah ki bi dokar Allah ke a'a a lokacin da za a yi ne almubazziranci kenan da za a butulce wa Allah ni'imar da aka yi muku kaga wannan yana daga cikin abin da mata sai kun tarbiyyatar da zukatanku kawukanku akan haka ba ki abu don ki burge wata ba wallahi duk yadda kika ci ga burgewa duk irin kuɗin da za ku tara ku yi hidima na biki na nuna gadara da kafaita kuna gamawa a cikin lokacin da kuke wata zai ta zo ta ce ah, ai na su hajiya wacce inda kin halarci bikinsu za ki san ba komai aka yi ba duk yadda suka yi duk kashe kuɗin da suke akwai wa'anda sun ninka ku kashe kuɗin a wurin saboda ne suna so su burge mutane ne shi kuwa ɗan adam ba a taɓa burge shi duk abin da za ka yi aka burge shi ba amma ka bi dokar Allah in kika burge Allah Allah ya sa albarka a cikin shi kenan albarkan shi ake nema ba burgewan ba Allah ka shirya da mu saboda haka shi sa imamu ibn kafir yake cewa kila ma'anahu wata daga cikin malaman tafsiri suka ce ma'anar wannan ayar yuhafizuna ala awqatiha wa wajibatiha suna kiyaye lokutan sallah da kuma wajiban sallah idan suna sallah ana suke sallah kuma lokacin sallah na yi duk wata kaba da suke yi suna barinta za su je su yi sallah kuma za su yi sallah a cikin natsuwa Allahu akbar a samu natsuwa sannan kuma ana sallar ne a cikin natsuwa an kiyaye ta a kan lokaci kuma an yi sallan da baki ɗaya an rufe jiki saboda in fa mace ta yi sallah kafanta a waje sunan sallan ta kwanciyar wannan haka abin yake da hadisin ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa bayanin atili yace idza kana dir'un sabiqun yughatti qadamaiha idan tufafin da ta sa bi ma'ana zanin wato hijabin da ta sa yalwatacce ne ya rike kafin kafanta to sallata ta samu shiga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda haka in ma kin san kina sallah hijabin ki baya rufe kafin kafanki to haɗa shi da safan zaki sallah amma in dai kafin kafanki ya fito fa akwai matsala ki ba ta samu shiga ba to yanzu sai ki irga shekara nawa kike kina haka sai ki fara kuka kina roƙon Allah gafara daga yau ki kiyaye in ba haka ba a lahira wallahi za ki sha mamaki A ruwan Allah ki a wannan fashimila ne a fashimilo duk abin da za ki sa ba ruwan Allah hijabi aka ce ki ba kuma hijabin nan ya rufe tun daga kanki har tafin kafanki wannan shine dokar Allah amma ba naki doka kuma ba ra'ayinki ba da addini addini ne Allah kuma Allah ya ce shi ne kima da daraja na yamaci wannan fassarar Abdullahi ɗan Mas'udin ya tafi akan wannan kayan haka Masruq haka Ibrahimun Naka'i kamar yadda Imam Ibn Jarir da Tabari ya fassara wannan aya a cikin tafsirin sa na 23 shafi 600 a goma sha biyu kan wannan wasu malamai kuma suka ce ba abin da ake nufi da kenan kila almuradu muradu dawam wasu suka ce ai Allah ce alladina hum fi salatihim da'imun ne dawam din nan dawama a cikin sallah a huna as-sukunu wal khushu'u shine natsuwa samun tsoron Allah a cikin sallah Allahu akbar ba sallan gidan buki ba ne ana sallah kuma ta tashi go assalamu alaikum ana sallah ana wai ta zauna in wata ta tashi to assalamu alaikum ni zan tafi sai haka kace kaji ana magana tana jiwa minti biyu Haji sannu kowa, yayi na, haka ce sallah? Allah ya miki gamzakatar ya sa ake za ta yi aure to me ta ga mai zaki ki ki ƙara gode wa Allah saboda ni'imar sauran ma ki a lokacin ma za ki dukuma a wajen sujada ya Allah sauran ba su samu shiga sauran ma Allah ka kawo musu irin wannan amma ki zo ki wa Allah da kuma wai saboda ke ce ƙashin biki ba ka so aiki ji kunya kai za a ji kaman kin wulakanta su ne kin dade ana sallah Kin tana gaggawa ma ta tafi mana kana da wuta ne ko kana da aljannan da za ta hana shi ki sani cewa wannan shine mafi tsadar rayuwarki lahirar ki tafi soyuwa akan duniyarki Allah ce bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce kuna fifita rayuwarku ta duniya lahira kuwa ita tafi muku alkhairi kuma ita tafi wanzuwa lahira tafi duniyar nan wanzuwa a duniyar fa da fa ba haka kike ba wata in kika ganta lokacin tana buduwa masha Allah tabarakallah amma yanzu ne kuma tin ya kwamuke hantin ya lotse ya pointed nose ne yanzu kuma ya zama kamuke shekarun ya ja cikin da tunawa cewa fa da ga yanda kike amma yanzu ne ga yanayin jikinki ya ke. alamar cewa ne kina kusa da kabari ne kina gab da mutuwa ne kafin nan kin ga wasu sun mutu wanda ba su kai shekarun da kika kai ba amma sai Allah ya raya ki ya ja kwananki da kwanaki a duniya har kika kai irin wannan shekaru Ki sai ki zama mai wa Allah yanzu ne zaki nema a wurin Allah dan ka godiya da zaki wa Allah ya yi wa ƴaƴanki wannan ni'ima ya ba su maza sauran ita ki bi su addu'a Allah ya ba su maza na gari amma ki butulce wa Allah ki kai wa Allah kawai saboda kina so ki burge mata duk yadda kika yi wajen buge su wallahi a gabanki ko a bayanki sai an ce kai ai biki sai gidan wani ban irin kashe kuɗin da kuka yi a wannan bikin sai kin ji an ce biki sai gidan wani kaga irin bijirin da aka yi a wurin kenan kuma saboda ne ba ka taɓa riban nas na tutar yaddan mutane ba a taɓa samunsa sai dai ki nemi yaddan Allah idan Allah ya yadda da ke ya yadda da zamantakewarki ya yarda da abin da kike yi a ƴaƴan aurenki ko kannanki ko waɗanda suke ƙarƙashinki sai ki ce alhamdulillah na gode wa Allah amma in aka ki abubuwan da za su biyo baya ba su da kyau Allah maɗaukaki Imam Ibn Kathir ya ce ka kaulihi ta'ala harfatin Allah maɗaukaki ne ce kadi afla al-mu'minun tabbas mu'minai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'una su ne wa'anda suna da khushu'i suna da kankan da kai a cikin sallarsu akwai alamun tsoron Allah idan suka tsaya suna mantawa da komai a gaban Allah ku duba Zubai ibn al-Awwam kusa ya taka ya dame shi aka ce za a mai aka ce likitan da zai masa magani ya zo ya ce zai ba shi magani amma maganin zai ɗan gusar da hankalinsa kafin a zare don kare ji zafin zare kusa sai ce duk abin da zai taba mai hankali baya so ya faɗi yana sujjada aka zari kusa bai san an zare ba saboda yana gaban Allah to ke kuka kina sallah kina mata magana wai ishara ba kike a jira ki kina sallah fa kuma Allah kike tsakaninki da Allah wata faɗi don mijinta ya zo botin ya zauna eh haka wallahi ko motsi ba ta saboda mai gidan na gabanta amma a gaban Allah yana ma wanda asali wallahi wata ko waya aka kira su saboda kafin mai gidan ta daga waya ta ta roma wallahi ko zai ce karkata zuwa ga wani akan hidimar da za ta yi masa hauta da fada da sauransu gudun wannan ana kiranta sai ya tsaya a kalli mai gidan sai ya ce to ɗauka ya ce to na gode thank you salamu alaikum amma a gaban Allah shi ne ba kya ganin kwarjinin Ubangiji. Ubangiji ya gabata ci kwarjininsa da girmansa kina gaban Allah ne duk wani abu ke watsar da shi. Shi ne wanda idan ya baki ba wanda isa ya hana ki. Shi ne wanda idan ya hana ki ba wanda ya isa ya baki. shi ne idan ya ga dama ya saki a wuta ba wanda ya isa ya ce don me in ko ya saki a aljanna ba wanda ya isa ya ce bai yadda ba me yasa ba za ki gan shi da kwarjini da girma ba ki natsu a gabansa ki samu khushu'i da kan kai a gabansa wannan yana daga cikin fassarar da ba da al-Juhani ya yi masa shi ya yace wa minhu al maud da'im shine suka ce ai akwai ruwa wanda yake wato wanda yake ajiye a wuri ɗaya mako ya taru baya raguwa wannan abin da ake nufi da wannan kalma kenan samun natsuwa da umanina a cikin sallah da kushu'i da kawo Allah subhanahu wa ta'ala a zuciya shi sa a hadisin da na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ruwayan Imam Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ayyukan da Allah ya fi so ga munini ko munina shine aikin da aka yi aka dawwama ana yi Komai kankantansa wata bata tunawa da Allah sai wata bukata ta kasu bukatar na samuwa a manta da Allah kuma ba za a ƙara yin wata ibada ba sai wata bukatar ta taso a'a an fi so duk wani aiki na alkhairi da kika fara to ki dawwama kina yi ko mun sa, misali kowace rana kina karanta izibi ɗaya ne ku gara a ce kullum kina kiyaye izibi ɗayan nan a ce in kika karanta to ba za ki ƙara tunawa da shi ba sai bayan sati ɗaya ko sati biyu wanda yake yin izini ɗaiɗai ya fi alkhairi ke kuma sai bayan sati ɗaya ko biyu za ki karanta izini biyar ko kuma ba ma ta yi misali in yau ta karanta izini goma to za ta iya sati biyu kafin ta waiwaye shi to amma wacce take karanta shafi ɗaya kawai a kowace rana ta fi alkhairi a kan wanda sai ta karanta izini goma yau ba za ta ƙara yi ba sai bayan sati ɗaya ko sati biyu wannan mai izini a mai shaɗi ɗayan tafi saboda komin sa ta dawwama akan wannan aiki na alkhairi to abin da ake so kowace a cikin mu ta kasance a kai kenan wani aiki na alkhairi biyayya ga Allah sannan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bin miji sau da aba matuƙar da ke ki saba Allah ba saboda ke mace Allah ya jarabce ki da rayuwa kashi biyu kamar yadda shi namiji shi nashi guda ɗaya ne ke masa ke a matsayin na 'ya mace an jarabce ki da rayuwa biyu rayuwar ki ta farko shine gidan iyayenki lokacin da kike hannun iyayenki samun aljannan ki yana ƙarƙashin iyayenki ki musu biyayya ki faranta musu rai ki yi abin da za su sun kalle ki za su dinga jin daɗi a zuciyarsu ko da ba su furta komai ba to Allah zai sa albarka a rayuwarki da zaran kuma kin yi aure to nan an samu an samu sauyi a samu canji kin koma gidan mijinki yanzu inda kike ya fi miki saukin samun aljanna fiye da gidan mahaifinki da mahaifiyarki yanzu gidan mijinki ya fi gidan mahaifinki samun aljanna a gare ki saboda huwa jannatuki wa naruki shine aljannan ki kuma shine wutan ki kai sallolin nan biyar da mata kuke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai karke shi ba har sai kin sauke hakkin mijinki nauyin mijinki lan tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha ba ana maganar babanki ko mamanki bane ba yanzu mijinki wani bare ne can dalilin aure ya sa ya zo kusa a gidanku to wannan auren sai ya ba shi wata beto kawa ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya bashi da ana so a gwada ki a ga zaki ci jaraba wannan ko ba zaki ci ba sai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira ruwayan Imam nasai haka Imam Tirmidhi ma ya rawaita hadisin manzo Allah ya ce ba za ta sauke haƙƙin Allah ba sai ta gama sauke haƙƙin miji sannan Allah zai karɓa hakkin kun ga wannan jarabawa ce aka yi wa iyaye mata wajen cin jarabawa idan kina son aljanna so ke kin bi mijinki sau da kafa sannan za ki samu ne aljanna saboda shi ne aljannan ki shine wutan ki haka man Allah ce ma wata mata da cikin matan mutanen Madina manzo ya zo wucewa ne sai suka haɗu a hanya kan shi ya ma'aikin Allah ina gajiya manzo Allah ce lafiya lau ya ya iyalai lafiya lau sai ta ce sai manzo Allah ce ya wana mijinki kenan an san waye mijinta sai ki ce yana nan lafiya lauya ya ma'aikin Allah sai ya ce kina masa biyayya ta ce ya ma'aikin Allah kina kina yi farfado sai ce ki sani ki shine aljannan ki shine wutan ki bi ma'ana in kina neman aljanna to ki bi shi sau da kafa in ko kina so Allah ya fushi da ke je ka kutan jahannama to ya baki doka ki kiri kaga anan har sai da malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi da mijinki da mamanki yanzu ba ana maganan babanki bane ina ba ta gane ai uwa ta ɗara uba haƙƙi akan ta sona sau uku ko sai malamai suke cewa to da mijinki da mamanki wa yafi wani haƙƙi akan ki malaman musulunci suka yi ittifaki gabaki ɗayansu cewa mijinki ya fi babanki haƙƙi akan ki saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kada ki shigo da wani gidansa wanda mijin bai yarda da shi ba ko bai amince da shi ba ko da baba ki kun ga anan ne ake so a nuna mana girman haƙƙin da miji yake da shi akan wa akan mata hidimar da zaki yi wa miji albarkan da zaki samu a wurin Allah na tada Shi aljannan ki da za ki samu mafi sauki Na Fatima Allah ya ƙara yadda a gida a gare ta duk wani abin gida a duniya ai ƙasa da gidan yake yawa gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma duk wata daraja da ya take da shi ai ba za ta taɓa samun irin na nana Fafima ba ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce hannunta yayi kanta duk ya tsatsage saboda da buredi take yi da take wa mijinta wannan gurasar da ake yi ta da kusan dutse ake amfani da shi da abin nan to irin wannan abin da take yi hannunta da bi ya yi tsanta saboda yi wa mijinta hidima kuma mijinta ɗan gida ne a gidan babanta ya taso kuma manzon Allah ya ɗauki mijin ya ɗauki Ali bin Abi Talib ya bata ita na Fatima ya ɗora masa aure da mijinta ne Ali bin Abi Talib kun ga ai ɗan cikin gida ne ko a cikin gidan ya taso kuma karfar mababan yake ci amma kuma ta zo ta ce da Allah a nemo mata wanda zai rage mata aiki saboda aiki ya mata yawa zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wanda zai rage miki aiki a ƙasa da muke da shi ba za mu baki bawa ya dinga muke hidima in aka samu kuma za a iya baki amma ba na gaya miki abu. Ke wannan alkhairi ba sai ya ce mata ki dinga karanta subhanallah so goma alhamdulillah so goma Allahu akbar so goma ya faɗa baci wanda zai rage miki aikin hidan gidan mijinki ki tafi Allah miki albarka kina nufin manzo Allah baya tsaunanta ko kina so ki ce manzo Allah baya so ki ji daɗi ne amma saboda lahirar yake nuna mata ya fi duniyar alkhairi da amma ke kila akwai masu wanki daban akwai masu guba daban akwai masu abinci ma daban ita ma ba ta iya kawai ba ta indomi indomin ma a taɗe ba ta budurwa kaleliya amma wallahi ba abin da ta sani abinci ba ta iya ba yar mamata ce e ita a jaboti ba ta komai sai dai ta zama a kawo mata abinci me kake so a za a ce esta go and prepare a za for me shi kenan zai ta yi tana zaune za a kawo sai ce no no no I don't like this give me the other one eh ita da kawai turiya a kawo mata kaza a kawo mata kaza ita ba ta iya yin komai wallahi iyaye ku ji tsoron Allah iyaye mata wanda Allah ya azurta ku da ƴaƴa mata wannan ba kauna bace. sangar da 'ya'yan da yawan yara a yau ana sakan saboda ba su iya abinci ba yarinyar da take gaya min a wata ce ta yi aure suka je gidan suka yi duk abin da za a yi aka ajiye to shi ne ta ce tun a wani gari ne sai yarinyar ta roƙe su ta ce don Allah kasta ta su kwana kafin gari ya waye sannan sai su wuce ya ce malam sai da na kira iyaye na na nemi izini aka ce sun amince mun saboda childhood friend ina ce ya ce malam abin takaici ya ce da gari ya waye sai muka ce mata ta shiga kishin ya ce malam ga kishin an tsara mata kishin ta ce gari guda duk wani su na duniya ta jin daɗi ta ce malam an ajiye mata ta ce ku yi believe malam yarinyar nan sai da sai minti talatin tana zagaye titin shi rasa ne za ta yi kuka ce cook food now ka ce kawai ce kama kama ta dinga yi yarinya fa buduwa ta gama jami'a ta gama jami'a amma gashi ta ce malam abin ta kai ci kuma in mare ta saboda bakin ciki ta ce malam sai da na kira babana da mamana na roƙe shi ta ce don Allah su ɗaga min kafa na uku in koya mata ɗan girki girki ta ce ni ne na fara koya mata har ba bata iya ba ta ce ni na koya mata wa'ansu abubuwa sannan na baro don Allah wani irin tarbiyya ce wannan ke tsakanin ki da Allah aka maman ki sai miki wai da sunan wai a baba na mijina na da kuɗi babanta na da kuɗi kuma haka wannan ba ƙauna ba ce kun san su ne kun cuce su kuma wallahi ku sani Allah sai ya tambaye ku dan manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma wallahi dukkan ku sai Allah ya tambaye ku da abin da kuke kiwo sai manzo Allah ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma wallahi sai Allah ya tambaye ta da ƴaƴan mijinta ta ce ba ni na haife su ba sai Allah ya tambaye ki yaran nan da suke kashin ki sai Allah ya tambaye ki kin kula da tarbiyyar su kin koya musu abin da ya dace amana in ba kin yi shine za ki sha a gaban Allah amma wallahi in ba ki ba confirm sai kin shiga wuta haka manzo Allah yake ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yauma ya mutu wa huwa ghashun ya ciki illa harrama Allah alayhi al-janna hadithin imam muslim dan Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani bawa da Allah zai bashi haƙƙin kulawa da wasu ƴaƴan mijinki ai haƙƙi ne a kanki ba su tarbiyya ko da ba kika haife su ba kike ce ai ga mamansu. su duk lokacin da kika sun yi wani abin da bai dace ba ki gaya musu gaskiya ki kira su ki nuna musu amana ce ko da ba ke kika haife su ba kai ko da babu su kana wannan gidan ko da za a zage ki sun dade ba su zage ki ba amma ki sani Allah sai ya tambaye ki yace duk wanda Allah ya bashi haƙƙin kulawa da ƴaƴa ko wasu suna karkashin sa ya mutu yana algushu a wajen kulawa da wa'annan ke ki shine kika ja su a jiki kina nuna musu kyau kuma kina nuna musu mara kyau amma sauran kin kyale su a ba na. Haka Allah ce, ka mutu kana haka, illa Allah Allahu alaihi aljanna irin wanda ke yin wannan, sai Allah ya haramta mai shiga aljanna. Mata a wannan babin zero, sai ‘yan kaɗan. Saboda haka ce, hmm, ba za a ji mutuwan sarki a bakina ba, kai, kana taɓawa ne ya zama ƙari, ina ruwa na? inda ni dai na wana kula da su shi kenan, ba daidai ba ne, ki gaya musu gaskiya ko sun kiki. Allah zai so ki idan ko Allah ya so ki ko sun ki ko sun so Allah zai kinka miki kaunan zai kinka musu kaunar ki a zukatansu za su kika yaban ki amma ne daman process ne a rayuwa a lokacin da kike yi za a sha wahala amma in kika samu karbuwa a wurin Allah za ki sha mamaki duk kika je za su koma suna ki, kuma za su koma suna fadin alkhairin ki haka manzo Allah ya ce idza ahabba Allahu abdan idan Allah fa yaso bawa da jibril zai kira mala'ika Jibril ne inni uhibbu kulat sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril, ni Allah ina kaunar wacce ya kira sunanci ka hibbaha kai ma ka so ta fa yuhibbu jibril take mala'ika Jibril zai so ki yunadi Jibril ala sama mala'ika Jibril zai shelanta wa duk mala'ikun da suke sama sai Allah yana kunar wacce kuma doka ne Allah ya ce din ne ko Allah ya ce dolan ku kuso ta duka mala'ikun sama za su ƙaunace ki a wannan lokacin kayu lahu fil ƙabulan, a nan sai ki samu karkuwa a doron ƙasa. duk da kika bi ana ki? saboda Allah ya riga ya fara kaunarki kafin kowa sai an so ki a sama kafin za a so ki a ƙasa? to mu matsalar mu muna so a so mu a ƙasa? ba a sama ba tukunna shi yasa muna so mu burge na ƙasa to mun gama burge na ƙasa kuma na sama ya fi shi da mu wannan shine matsalar da muke fuskanta Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci insha Allah subhanahu wataala za mu tsaya akan wannan aya idan Allah ya raya mu zuwa a asabar mai zuwa sai mu daura daga wannan gaba za mu ba da dama in akwai tambayoyi sai a kawo shi a nan إن شاء الله سبحانه وتعالى إن حبو زابو تبحيث أكسين كراتبو سيمرفي كراتو إن شاء الله نعم نعم na'am na'am na'am eh baya ne ke yi cewa misali a cikin karatun da muka yi mun kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini rayuwarsa abu kamaki ne da rayuwarsa ga baki ɗaya alkhairi ne a ko da misali mutum yayi abin da bai dace ba sai kuma Allah ya jarabce shi ta dalilin wannan abin da bai dace ba eh kauna ce Allah ke maka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ce hadisin Imam Ahmad a cikin musnadinsa hadisin Uqba bin Amir al-Juhani yake cewa idza ra'aita Allah yu'ti 'abda min ad-dunya 'ala ma ahsihi ma yuhib innama huwa istidraj ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى yake cewa idan kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mutum abin da yake so na saba wa Allah yana saban Allah amma Allah na ta bashi abin da yake so na duniya sai ce ta lalace Allah ke masa a duniyar tana saban Allah amma duk abin da take so Allah na fata sai ce to ta lalane Allah ke ma wannan mutumin sai karanta wannan aya ta cikin suratul an'am alamma nasu ma zukiru bihi a yayin da mutane suka manta abin da aka musu wa'azi a kansa fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Allah ya ce mun buɗe musu ƙofofin duk wani abu na jin daɗin rayuwar duniya hatta idza falihu bima har lokacin da suka yi farin ciki duk da aka ba su na jin daɗin rayuwar duniya akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun mu musu damta kai tsaye sai ga su sun kai da tsammani daga samun rahamar ubangiji subhanahu Wata'ala kaga anan yana nuni akan cewa lallai duk wanda ya saba wa Allah kuma Allah ya jefa masa hukuma akan wannan saban Allah to Allah na kaunarki in ba haka ba sai Allah ya kale ki a bisa da buɗa miki to bi ma'ana ana ba ki lahirar ki miki ne a duniya dan da in kin koma ga Allah ba shi da komai sai wutar jahannama to wannan taimako ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa mutum haka ta taɓa kira na tana tabbata cewa malam ta yi mafarki ne kiyama ta tsaya kuma an jefa ta wutan jahannama ana kuka yanzu yaya sai na ce tsakaninki da Allah da ya faru tsakaninki da mai gidanki a ce malam mm-hmm. na gumama wa mijina da bakin ciki na ya mutu ta ce na gumama wa mijina da bakin ciki na ya mutu ki sai ki gyara alaƙa ki da ubangiji kuma ki yawaita roƙa masa gafarar Allah kila a cikin masakin addu'o'i da alkhairin da kike yi Allah ya ji danki ba ki wato a mafi alkhairi sa'annan kuma ya taka miki da mafi alkhairi cikin irin wannan daga cikin kuskure da mata suke yi kin nan an mata ishara ne dan ta gyara tana da numfashi a doron ƙasa za ta iya gyara alakarta da ubangiji kuma Allah ya gafarta mata wannan zulubi saboda haka a kiyaye na'am sallan tarawih ko isha'i yana tafiya ne akan cewa me hukuncin macen da take bin limani sallah yaya hukuncin fatihatta a ka'ida idan liman na karatu a bayyane ba za ki yi karatu a bayyana ba wannan ita ce mazhaba ta malikiya kuma ita ce mazhabar da ta karfi saboda shi ne hadisi inda ta ce yi ishara a ciki hadisin imamu muslim cewa idza qara al imamu an situ idan liman na karatu a bayyane mazala ce ku yi shiru ga tunda mazala ce ku yi shiru ya nuna kenan idan liman yana karatu a asirce ba ku jin muryarsa ke za ku yi za ku yi karatun wannan ne matsaba mafi karfi amma hanabila da shafi'iyya suka ce duk da liman na karatu a bayyane ke ma sai kin karanta harki. sai dai wannan ruwayar da kuma maganar wancan hadisin ya danne wannan hukuncin in ba dan wannan hadisin ba sai a bada fata wanda shafi'iyya da hanabila suka bada amma wannan hadisin ya shafe komai a cikin wancan tsarin da hanabila da shafi'iyya suka ba da fatawa a kai Eh, in da duman ya rike katun ɗin ba suran mutum ba ne ko dabba in misali wasu abu ne kamar bishiya yanayin sararin samaniya ruwa duwatsu da makamancin haka wannan ba matsala amma in sura ce ta ɗan adam ko dabba kuma in ya bayyana wato yana daga cikin abin da ke rage wa sallake daraja da matsayi wasu ma malamai suna ganin cewa ma ba da sallah ina fata an gane sai a kiyaye a san irin tufafin da za a sa Na'am. Na'am. na farko ki samu mahaifinki ki gaya masa cewa ce da mijinki kun ce ba kwasan ki zan shi ma in son samu ne ya zo ya samu mahaifinki ko mahaifiyarki ya gaya mata don girman Allah yana neman alfarma a yi walima kaɗai shi ne suke so saboda wani aidan su za a yi ko muna so dai a yi walima kawai amma duk wani event ba ma so a yi haƙuri. ina ba ta an gane don Allah wannan alfarma ce muke so idan sun yi shi kenan Allah ya sani ba da ranku ba ne in ana yi ki fita a gidan har ki zauna saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu wata halitta da ake masa biyayya a wajen sabawa Allah wannan hadisi ne na Ali bin Abi Talib ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadinsa da ya shahara a cikin malaman fiqh to haka hadisin yazo ba a yi wa wata halitta biyayya a wajen sabawa Allah shikenan sai ki fita dama riga an daura aure ya zama mijinki ina fata an gane amma kakku kuskura ku yabi da wannan su kuma iyayen da yan uwanki Allah ya shirye su Allah ya kanar da su kana tambaya akan ne hukuncin free marital counseling eh wannan ya zama wajibi ya kamata a ce ku iyaye idan za a yi aure a ƴaƴan matan da mazan ke tarbiyya kan aure ba a yi sai dawo ana ba da kyautan gudun mata wannan kaza wannan kaza wannan kaza shi kenan sai kuma a zo wai buɗan kai to an daina yanzu kun daina soyayya sai dai yanzu zaman haƙuri waye waye waye wannan kina ƙara sa mata guba a zuciya ne eh ana soyayya ya danganci yadda kika yi wa mijinki biyayya saboda soyayya a wajen biyayya take in kika bi shi sau da kafa zai so ci in kuma ba ki bi shi sau da kafa ba bayan da za a yi soyayya sai ta kare sai daga wajen saboda haka kuskure ne a baki tarbiyya ki san dalili ka larabawa inda su yadda suke tsarin shine in mace suna wata uku cikin aure ba ta fita ko da nan zuwa kofar gidan su ba ta fita sunanta mahbusa kamar a sudan misali sai a sa mata suna mahabusa ita za a kafan ta ko aike ba a mata tana gida ana girka ta kaza a tafiya sai an koya mata yadda za ta tafiya a gidan mijinta ah, yadda za ta yi mu'amala da mijinta yadda za ta tarairayi mijinta yadda za ta ɗauki mahaifin mijinta yadda za ta ɗauki mahaifiyar mijinta yadda za ta ɗauki dangin mijinta yadda za ta abin nan kaza kaza kaza su ta yanzu sun riga sun wato gama ƙesa wa zukatansu guba dangin miji su ne makiyarsu maman miji sunanta sida ebola corona saboda ne sa'idawa larabawa kenan duka wani suna da zai nuna alaƙar da iyayen mijinci ya yi nisa ta dalilin wannan to shi sa mata da yawa suke rasa support daga cikin dangin mazajensu saboda sun nuna ita kawai mijin take so ba ruwanta da dangi kin aure shi kuma kike ba ruwanta da danginsa da za ku zauna lafiya wallahi akwai matan da na sani saboda tsabar biyayyar da kike yi wa mijin da ɗan uwan mijin da baban mijin da maman mijin lokacin da mijin ya tashi yin wani aure kaman hana shi ya ce da yadda ba saboda yarinyar ya ce baya so ranta ya ɓaci da kyar da aka shekara biyar na baban ya sauka yanzu da yasa a'a ko da kyautatawa ita da ce hmm, ni ba na. amma mijin ta cika sa ido ya ba za ta sa ido ba da a ki sai an biyo ta hannun ki sannan za a mata abu da ba za ta sa ido ba ita ta haife shi ba ita ta ba shi tarbiyya kuma ki ce wai in ana in za a yi za a yi wa mamansa abu ko ɗan uwansa dole sai an biyo ta hannun ki ba maka ta haife shi ki ce sai an biyo ta hannun ki ai ya zama ne zama da ba kenan Allah ka shirya da na'am Eh, abin da ya dace ki wucirin ki tare da liman shine daidai kuma shi ya falada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Ahmad da kuma Imam Tirmidhi yace innahu man salla ma'al imami hatta yansari kuma lahu qiyamu layla duk wanda ya salla tare da liman har liman ya cike sallarsa ya cike sallarsa ta tarawihi yayi wutiri ka idar da sallah tare da shi za a rubuta miki kiyamun laili ko da ba ki tashi cikin dare ba wannan daren lokacin da ana rubuta miki kiyamun laili saboda kin yi sallah tare da ba a sai da wuce to kin da idan ba ki kuma bacci ya zo ya rinjaye ki kin yi wannan asara wannan bonus ce da a karfafa ki akan bin liman in kin tashi cikin dare sai ki na ki ba tare da kin maimaita wuturi ba ake sallan ki raka'a biyu wannan wuturin da kike a na farko ya wadatar da ke wuturi ba yana nufin an kulle sallar dare ba kenan ba an gane musamman ya ce wa abu huraira in kana da lamunin za ka iya tashi cikin dare ka jinkirta ka zuwa dare ya fi alkhairi wannan ana maganan lokacin da ba lokacin sallan tarawihi ba amma in ka da tabbacin za ka iya tashi cikin dare to ka yi ta a farkon dare ya fi to yanzu yin ta a farko tare da liman ya fi akan kike za ki jinkirta ta zuwa ƙarshe

eh dole ki mata magana dole ki mata magana ba wai za ki mata magana ba dole ki mata nasiha amma kake mata ke irin taku ta mata eh ki mata magana cikin hikima kace ki ji tsoron Allah wannan abin da kike yi eh, misali kin zo yi kuma aka zari ranki ya za ki ga halin da kike ciki ki da ubangiji ki da kaza wa'annan mutanen fa sun dauke mu amana me kike tunani Allah zai miki kan wannan idan mutanen nan ce suka zo suka gano ina wannan abun yaya za su kalle ki kuma da me za su dinga faɗin abu a ki da iyayenki ki ji tsoron Allah kai mata nasiha gwargwadon kiko idan ta karɓa daidai in ba ta karɓa ba ki ci gaba da mata nasiha akan yin haka amma idan hakan bai daina ba kuma zai iya jawo miki matsala tsakaninki da mutanen da kuke aiki a ƙarƙashin su a dawo ana zargi ki tabbatar da wacce ce ta wannan abu saboda ne kusur a haka zaliman au mazluman Mazala ce ta maka wa ɗan uwanka zalimi da wanda aka zalunce shi sabai suka ce ya za mu taimaki wanda yake a zalimin mazala ce ta hana shi zalunci duk abin da kika san tana iya ɗaukewa ki nisantar da abin daga gare ta misali sai ki dinga ajiye shi a wajen in ta je ta ce za ta taba za a ganta in ka kin taimake ta kenan ko za ta dinga jin tsoro misali abubuwan da take zuwa sacewa a ɓoye yake to sai ki kawo shi filin idan ta zo za a iya ganin ta In ta za ta sha jinin jikinta za ta ce yanzu in ta yi za a gane ni duk da can a ɓoye yake kin kawo shi filin da ita ta yanzu kin taimake ta daga wannan aikin in ta bari shi kenan fa biya fa in ko bata ki tona mata ki gaya musu cewa kaza fa da ke ɓacewa wacce ce ciki mutum bi in yi mata nasiha ta dena ta ce ba za ta dena ba kuma kada a zo a dawo ana zargin ki ke shi. wannan shi ne mata da yawa ba sa yin haka amma idan ta kwaɗe sai ta dawo kai a koma ana zargin shi. to gara ki gaya mata gaskiya ki mata nasiha a ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ki gaya mata in Allah ya nufe ta kuma gwargwadon ikhlasin ki da manufarki cewa kina so Allah ya sa a wannan aiki ne Allah zai taimake ki ita kuma Allah ya shirye ta ya raba ta da wannan hali na ɗabi'ar kera Allah shirye mu to abin da muka karanta ne dai Allah ya karɓa mana kuma kai kuskure Allah ka yabe mana ka ta fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah muna roƙon ka tausasa zakatan su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ya Allah yanda ka da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ka ƴaƴan mu mata waɗanda suke neman mazajen da za su aure su ya Allah ka azurta su da mazaje na gari su ma ka sa su zama mata na gari ga mazajensu duk abin da zai kai su zuwa ga alkhairi ya Allah ka haɗa su a cikinsa duk abin da zai haɗa su akan sharri ya Allah kada ka haɗa su a kansa ya Allah ƴaƴanmu maza da suke neman matan da za su aura ka haɗa su da mata na gari su ma ka sa su zama maza na gari ga wa'annan matan su da matan ga baki ya Allah ka sa su zama ƴaƴan aljanna wanda za su nemi aljanna ta dalilin wannan aure ya Allah muna roƙonka ƴaƴan mu zaurawa ka azabta su da maza na gari su ma ka sa su zama mata na gari ga mazajensu ya Allah muna roƙonka mazajenmu a gida ka tausasa zukatansu ka sa su dinga yi mana ababen da zai amfane mu duniya da lahira mu ma a matsayinmu na matansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba yadda ka da fuskokin mu a wannan wuri ina roƙon ka tsara mu a cikin fitrusal fa'ala wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa gida a cikin firdausil a'la kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi iko wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima kuma muna roƙon ka mana tagomashin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda yi ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah ka taɓa mana a matsayin ibada masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka tara mu a cikin firdausul a'la ka kafarta mana zunuban mu ka sa wannan azumi ya zama ceto a gare mu duniya da lahira ka sa mu daga cikin kantattun bayan a cikin wannan wata kai albarka a rayuwar mu da zuriyar mu gabaki danginmu da ɗan uwanmu waɗanda suka nemi addu'a da gare mu da wanda ma ba su nema ba ya Allah ka fi mu sanin su da datar da su alkhairin duniya da lahira akwai wata ta da Allah ya mata rasuwa jiya Allah ya ji da rahama akwai wata ɗaliba da ta gaya min cewa mahaifiyar Allah ya mata rasuwa jiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ji kanta da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ya mu ka zo ya Allah ka bamu ikon cikawa da kalmar shahada shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ayyukan mu kana ni ya da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk